Amanar amanar amanar Ban taɓa sanin cewa ni mahaukaciya ce ba sai yau. Na tabbatar da bani da hankali. Na daɗe ina hauka. Ban gane me ke nufi ba. Tun wata kalma da ka taɓa gaya min ta su sai na ɗauka da gaske kana suna Sai yanzu kuma ne tunanin na gane ashe hauka na kawai nake. na ji daɗin jin haka daga gare ka hakan yana nuna mu ka riƙe amanar su tabbas na riƙe amanar su zulayata na yi kewarki sosai ya labarin soyayyata. tana nan kamar yadda ka sani hakan yana nufin za mu ɗora daga inda muka tsaya kenan da ba mu tsaya ba balle ma mu ɗora muna kai ba wata alaƙa take tsakanin namiji da mace da ta wuce soyayya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 a tunanina za ka ci da farin ciki har zuwa mana ko dan ganin da kake min a kusa da kai amma sai naga akasin haka duk ka bata ranka me isa na yi farin ciki matuƙa da ganin ki ko ce da dawo ki to amma sai nake ganin ga ƙoshi ne ga kwanan yunwa me kake nufi eh abu na farko kin ga a gidanku ba so na suke ba ba sa goyon bayan ya ta abu na biyu kuma a labarin da kika bani na birni da kika ji sun fi ni ba zan iya kara da su ba saboda sun fi ni arziki me kake tsoro kenan kan rasa ki ba za ka rasa ni ba idan baka da goyon baya a gida ni kana da nawa hanya mafi sauki a gare ni shine wannan dawowar da kika ki tabbatar mu da cewa ba za ki koma ba wannan kuma ba a hannuna yake ba a hannun iyayena yake sai dai ina so ka sani duk inda zan je ina tare da kai a zuciya ba zan taɓa barin ka wannan shi ne babban yakin da zaki mu kuma shi zai tabbatar mun da ke a matsayin matata ni dai ina so ki ɗauka min wannan alƙawarin na duk wayatun rantsi ba za ki rabu da ni dama tun ta yana ɗauka kuma ba zan aiki ba. Allah shi ke mana gaba. Amanar a akan damka ga wanda ya laminta rayuwa danginta dariya daban. Yawa zaidu, wai kan mai isa ba ka gane wani, me isa duk abin da ake gaya maka ba ka yarda da shi. Yanzu gani a cikin gidanka. Hmm? Kana ji na? Ka dinga yarda da abin da ake gaya maka. Me isa kai ba ka ji ne? to ina tabbatar maka da cewa idan baka yarda da abubuwan da yake nuna maka ba ko wato akwai maganar da ba na sa gaya ma amma fa idan ka kore in har ka kure ne zan iya gaya ma maganar nan subhanallah zaidu zaidu bai amsa da take ba na kira shi a waya kuma muke magana da shi ko kuma kashe mu waya saboda ya isa ban san abin da yaran nan yake so da ni ba abin ne yana bani mamaki umma ni da zai muka yi magana da shi ya bani hakuri ya kuma tabbatar man da cewa duk abin da yake ya daina shi yi min alkawarin haka muka yi magana da shi ta hankali ta nutsuwa amma sai ga shi abin mamaki ko kwana ɗaya ba ba a ranar da na zo ina kallon aikinsa ina cikin gidan nan ba aka kira na waya aka ce da ni hatsarin nan na tafi na je na tarar ashe ba hatsarin ba ne sai da na je suke gaya ma wai giya ya sha ya je kaɗe wani dalilin haka yasa aka kama shi saboda a yi saurin zuwa a hukunta shi ne dalilin da yasa aka ce da ni hatsari da na je mutane suka gani suke cewa da nima, kada na shiga a ga cewa ni ne ya zama min da mutunci na ce musu ya zan yi dan uwana ne dole in shiga kuma na ce ya taho gida na je na kashe kes din gashi tun lokacin gashi a zube ba ta gidan ba ina zaton cewa akwai tasiri na miyagun abokai da yake ma'amala da su wanda ko da ya tuba za su iya mai da shi ba zan kira shi umma in sake magana da shi ya gaya min duk abin da yake so ni kuma in sha Allah ne alkawari ko ne zan masa in dai zai samu yanzu ya dawo daidai a'a ba za a yi haka ba kamar ya me yake so me ba a yi masa ba da har za a ce sai an ba shi wata dama ya faɗi kuma wani abin da yake so bayan abin da aka yi masa haba haba ai yau ba babban wa ba a ce kai ka tsuguna ka haifi zai da ɗanka ne kai ka haife shi a cikinka ba matsayin yaya kake ba iya abin da za ka yi masa kenan me ba kai wa yaran nan ba hmm? duk abin da za a yi wa ɗan uwa na ganin an inganta rayuwarsa ka yi wa zaidu gida ne ko wannan gashi ka saka shi a ciki ka ce nemo duk matar da yake so don tsabin burgewa ma auren ma da naka da nashi za a haɗa a yi ba wani bambancin komai kuma yanzu ka ce za ka zaunar da shi ka bashi wata dama to ya faɗi me me kuma za a yi mai bayan wannan ba na so amma a fara haka amma ki haƙuri alƙawari ne masa a matsayin na dan uwansa duk abin da yake so a duniya zan masa dan Allah ki bani wannan dama. in tambaye shi ni da shi alƙawari da ka ɗauka ka cika duk abin da za ka yi masa kai masa in kuma ba ranka za ka cire ka kuma ba shi ba ya ƙara akan nasa in ana yin haka duk abin da za ka yi masa ka yi masa saboda haka ba na son ka wani zaunar da shi ka ce kana neman wata dama me zai ban da ya kawo ma shirme irin nasa na yan shaye-shaye shirme kawai zai kawo ma kawai ka kyale shi ka ban da shi akwai lokacin da za mu zauna maganar da nake son furta masa ina ganin sai na kai ga na furta mai wannan kalmar hankalinsa zai kwanta. amanar so akan damka ga wanda ya laminta rayuwa ta dariya daban haushi Allah ne nake tambaya. Ko yana nan? wallahi kin gani ma tun da shi nake jira oh ko ke ce sakatariya ai na shigo ne ban ganki sakatariyar sa kin ganne na kama da sakatariyar sa ne na dauka din ke ce sakatariyar shi yasa amma na Allah in ya miki zafi yawa. ko kai ba Allah na cikin ce mun alaji alaki ke zaman jira don Allah ko za ki gaya mun menene dalilin da yasa kike zaman jiran sa ikon Allah wace ce ke da har kike mun wannan tambaya ina tunanin abin da ya kawo ki shi ya kawo ki kin zo neman sa ni ma na zo neman sa ban ga dalilin da zai sa ki zo ki sana gaba kina mutum kawai ina so sani ba wani abu ne dan Allah ki taimaka maka ki maza daga kai na ki so kin tsaya tsaya kai da kina kallo na ki samu ko ki zauna mana kai wa mhm. na san zaki ce na ishe ki da surutu ko da tambayoyi ki haƙu wani abin da ke so ku sani don allah da annabi ina so ki gaya mu mece ce alaƙar da take tsakanin ki da jihar? so nake ki gaya mu mece ce alaƙar da take tsakanina da shi haba bayar allah wannan wani irin tambaya ke mu to ai na ji ne kin ce shi kike zaman jira ina so ne ki san ki ce irin alaƙar da take tsakanin ki da shi lalle kuwa kina da aiki haka kawai ki zo ki same ni a nan ki dinga mu wannan tambayi wace ke na ga kamar baki da aikin ni kuma ina da aikin bara na je in ke ki san inda za ki same shi ba ni na san inda zan same shi ba lallai sai na zauna a nan gurin zan gan shi ba tun na kori Sulaihat yan kuma na zo na tarar da wata. Ilu, wajina kai, alhamdulillah. Eh, Gaskiya ba karamin farin ciki ne da ganin ka ba, da ka dawo. Masha Allah, alhamdulillah ni kai na ji daɗi. saboda ka san bahaushe yana cewa kowa ya bar gida gida ya bar ayin ka motsa alhaji ubangiji zaga ya taimaka maka yanzu gashi na motsa sai na je birnin na gama garran mata kawai na to zan a hanyar tasha muka haɗu da ita to dama ni abin da nake tunani yadda ka je birnin hmm. kai da kanka ka hmm. farauto a barka kuka dawo karkara kuma na gaya maka akwai abinda ya gagari ubangiji ne ni na isan jin da ita ba gashi ba Allah ya kawo sula na dawo da mun dawo cikin amincinsa gaskiya ne wato kuma ka san menene ya burge da zulaiha yadda ta riƙe amanar su ta tafi birnin ta ji ta manta da kai ba kuma ba ta manta da soyayyar ka ba wato ni kaina wannan abin yana ɗaya daga cikin abin da ya sa wato zulaiha ta ƙara mutunci da daraja da kima a idona saboda zulaiha ta riƙe amanar su zulaiha 'yar halakci kuma insha Allah da sannu ni ma sai na saka ba ta wallahi ba karamin matsayi ta kara a gurina ba gaskiya ubangiji Allah ya tabbatar da alkhairi yanzu kaga ka dawo kai da zulaiha kawai sai a zo a sha biki gani ni da jaru sai kuma ga ta ga zulaiha <laughs> kai kai kai kwaye kuwa insha Allah na ji daga wannan nan taka Allah ubangiji ya tabbatar amin ya Allah Allah ya tabbatar mana da alkhairi kana ji na baba ina jin ki umma in dai har ka yadda ni ce na haife ka to ka yadda ka yanke wani hukunci ba tare da amincewa ta ba ma'ana ban yadda ku yi wani zama da zaidu ka nemi jin wata bukata daga gare shi ba ce ni na fara zama da shi na tatsiye shi na ji menene abin da yake bukatarsa umma na fahimce ki amma umma ina da wata alfarma umma matukar kin yadda cewa ni da zaidu dukkanin mai 'ya'yanki ne ni kuma ni ne babba ta umma zaidu yana da haƙƙi a kaina sannan yadda shekarunki suka ja akwai buƙatar in sauke miki nauyi na kula da zaidu na ba shi dukkan abin da yake nema wanda yin hakan shine kaɗai zai iya sawa na sauke nauyin da yake kaina shi sa nake so ki bani wannan damar a karo na ƙarshe in zauna da shi in cika alƙawarin da na ɗaukar masa ko menene umarni ba faɗuwa bane a gare ni idan har na samar da zai da abin da yake so tunda ban san menene a cikin zuciyarsa ban san me yake so ba babu mamaki abin da yake so ɗin abu ne mai sauƙi da zan iya samar masa da shi amma ban sani ba sai idan ya gaya mu wai baba kana da ja ne akan cewa ni ce na haife ku ba na ja kana da tabbacin da kai da zai da duk ‘ya'yana ne ko to saboda haka abin da na ce haka za a yi ba wani abu da zai da yake bukata a tattare da kai duk abin da ya kamata ɗan uwa ya wa ɗan uwa wanda ɗan uwan ma sai mai imanin gaske sai mai son zumunci ka wa zaidu abin da kai wa zaidu abin da nake nufi ba kowane ɗan uwa ba to kuma me kake nema a tattare da sai ka zauna da shi ya jera ma shirme da shigantaka da shashanci ai abin da za a yi an riga a yi hmm. wai baka ji waka shata da sarkin daura ba duk abin da yake nema yi masa baya ƙara buƙatar wani abu a tattare da shi to kasancewar rayuwarka da zai da kenan ni a tunanina babu wani abu da yake buƙata a tattare da kai kai ne ma kake wani zai da shi shikenan za a yi yadda kika ce insha Allah insha Allah za ki sami ni mai bin umarninki da biyayya a gare ki bi iznillah abin da nake so kenan ki hakuri da na bata miki Allah ya bada dacewa amin ya Allah Allah ya tsare ki assalamu alaikum <laughs> ba za ka gane ba ni na san abin da baka sani ba matukar ina raye kana raye abin da kake so har abada haramiyar zaidi ne tunda har ka furta min kana son zulaiha na haramta ta ga zaidu ni a yadda na ɗauki amanar soyayyar mahaifinka to in Allah ya yarda ba zan taɓa yadda wani ɓacin rai ɗarsa a cikin zuciyarka ba ba zan ba san zuciyata ba ina ƙaunar abin da zai faranta zuciyar ɗan wanda na fi ƙauna a duniya